يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 Ƙaurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda hakan ya yi daidai da goma sha tara ga watan tara na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a shekarun girigori shekarun 'yan albashi kamar kowace juma'a tsakanin magriba da isha'i gashi Allah ya sake hada mu a wannan masallaci masjidur rahma da ke garin Bauchi inda muke karatu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min ahadithi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi wallafar abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullahu ta'ala kairin قال أخبرنا الليث قال عن أخيل قال عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس يحيى بن بكير ما لم إمام البخاري yace Lais ibn Sa'd al-Fahmi ya bashi labari shi ya karba daga Uqail shine Uqail ibn Khalid daga ibn Shihab ibn Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Abdullah ibn Ubaidillah ibn Shihab az-Zuhri قال أخبرني عروة عروة بن الزبير بن العوام أن عائشة الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين دكاسو دبكسوبا أخبرته تاباش لاباري qalat tashim kunna nisa'ul mu'minati matan mu'minai yashhadna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama suna halatta halartar masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama salatul fajr sallar alfijr kaga mata suna halartar masallaci a zamanin manzon Allah kuma cikin sallolin ma har cikin sallar asubahi suna halatta amma mu ko yanzu sai mutum in yayi kokarin tashi sallar asubahi ma sai ya tafi ya bar iyalinsa wani ma ba zai tashe ta ba sai ya dawo wai shi a ganinsa birgewa ne shi namiji ya yi sallah da wuri ita kuma ta yi sallar mata baiwar Allah ke in bai tashe ki ba bari in baki aiki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce Allah ya albarkaci matar da ta zuba ruwa a ƙafar mijinta ta da shi sallar asubahi ki zuba masa ruwa a ƙafa in ya tashi zai yi rikici ki ce masa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haɗa shi da hadisi in shi mumini da sai ce sami'ina wa ata'ana كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر mutalaffi'atin bi murutihinna suna lullube da bargonsu ko zaninsu ko gwadansu ko abin da suke lullube kansu da shi tunda da kusan abin da ake nufi dai da himari ko niƙa ko hijabi shine mace ta rufe jikinta ba wai hijabi ko a zamanin manzon Allah irin yadda muke yi matan musu sako wani abu daga ka ba za a ga komai sai kansu sauran kuma gurin kuma ame a dinki kada ka ɗauka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne akwai ko a dunan duniya ma hijabin wata ƙasa ba irin ta ƙasar ku bane ba abin da ake nufi dai shine mace ta rufe jikinta amma kada ta rufe jikinta kuma da atamfa domin atamfa ko ta rufe jiki ba hijabi bane ba saboda ga ado ga tsada ko ba haka bane ba ga ado ga me ga tsada ga kuma ba dole ta iya rufe jikin ba don in dai aka yafa zani akwai tendensi na ya iya zamewa sun mayan kalibna ila hinna bayan an idar da sallah sai su dawo jinsu hina ya na sala bayan sun kammala sallah la ya arifuhunna ahadun min al-ghalasi ba wani wanda yake iya gane su saboda duhun dare saboda akwai sauran sauran duhun dare saboda suna dawowa gida duru-duru ko wannan yana gwada suna sallar asubahi da me da wurwuri wallahu ta'ala a'lam babu man adraka min alfajr raka'atan babu da zamu je mutumin da shi kuma bai tashi yayi sallah da wuri ba saboda uzuri ko kuma saboda sakaci ko lalaci in mutum bai tashi ya yi sallah da wuri ba har lokacin ta na farko ya kubce kai ko lokacin ma ne kwatakwam ya fita babu komai a kansa dan manzo Allah ce man nama aw an salatin aw nasiyaha falyusalliha mata zakaraha laysa laha waqtun illa zalik a wata ruwaya fa innahu la waqtuha wanda ya manta ko yayi barci sai lokacin sallah ya fita to in ya tashi ya sallarsa wannan shine mutarinsa an ba shi wannan dama ne saboda yana barci duk rufe alƙalamu an salasi an ɗage alƙalma kan mutane guda uku cikinsu akwai wa'anin na'imi hatta ya akwai mai barci har sai ya farka rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana hakan nan wanda ya kuskure Allah ya yafi masa amma wanda ya ganganci kuma to nan ne shi ake rigima amma wanda kuma ya tashi amma kuma wato lokacin yana kokarin fita bari mu ji me za a ce wanda ya riski raka'a ya riski man adraka min al-fajr raka'atan wanda abin da ya riska kawai na sallar asuba a lokacin sallar shi shine raka'a guda abin da ake nufi shine yes ya samu damar yin sal raka'a daya a lokacin sallah gabanin rana ta me ta faɗi amma sauran raka'a ɗaya da zai sake dawowa to sai kuma lokacin rana ta riga ya tabi ta hutu ya yi sallah ɗaya gabanin fudowar rana ɗaya bayan fudowar rana to za a ce ya riski sallar asubahi ko bai riski sallar asubahi ba imam bukhari kamar na faɗa muku wato ya rayu a gurin da yake akwai 'yan hanafiya kuma kusan fahimtar mazhabar hanafiya shine duk mutumin da ya riski raka'a ɗaya gabanin sallar asbahi bai riski ɗayar ba a ce a gabanin fudowar rana ko ya riski raka'a ɗaya ta sallar la'asar gabanin faɗuwa rana bai samu damar ƙarasa ɗayar ba sai bayan fudowar rana ko bayan faɗuwarta in asbahi ne ko la'asar ne ko su a gurinsu gaba ɗaya bai samu sallar ba gaba ɗaya ya yi sallah a wajen lokacinta shine sai ce a'a ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai raba wannan gardama qala hadathana abdullah ibn maslama an malikin an zaid ibn aslam an ata ibn yasar an busri ibn sa'id wa an al-a'raj yuhaddisunahu an abi hurairata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فقد أدرك العصر إمام البخاري يروي أن حديث دق عبد الله ابن مسلمة دق مالك ابن أنس ابن مالك الأصبهي دق زيد ابن أسلم دق أطيتي أن أطاء ابن يسار an karɓa daga ata ibn yasar ku saurara ku ba hankali ku lura da wannan isnadin an ata ibn yasar daga ata dan yasar kun ji wa an busr ibn sa'id da kuma busr ibn sa'id anan gudun, ba wai ata ibn yasar ya karɓa daga mai ba daga busur ibn sa'id bane ba a'a shi zaidu ne ya ji wannan hadisi a gurin ata'u ibn yasar ya kuma ji a gurin busur ibn mai sa'id wa anil hakan nan kuma ya ji a gurin a'araj shine abdurrahman ibn hurmus al-a'araj ko dukkansu su yuhaddisunahu an abi huraira suna ba shi labari daga wa abu huraira in baka yi wasa ba ka iya yin kuskure a wajen fassara wannan isnadin ko dukkansu suna ba shi kun gane karatun dukan suna ba shi labari daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man adraka subha wanda ya riski man adraka min as-subhi raka'atan wanda ya riski raka'a daya na sallar asubahi qabla an tatlu ash-shamsu gabanin rana ta fadi faqad adraka subha ya riski sallar asubahi wa mana adraka min al wanda ya riski raka'a daya na sallar la'asar qabla an taghriba shamsu gabanin rana ta fadi faqad adraka al-asra ko ya riski sallar la'asar can gabanin rana ta hudo ko akwai ruwaya cikin sunan al-baihaqi da ta warware dukkan matsalar ma akwai ruwaya man adraka min as-subh raka'atan Kabla an tatlu ash-shamsu wa raka'atan ba'da ma tatlu ash-shamsu faqad adraka as-sala wanda ya riski raka'a ɗaya ta sallar asubahi gabanin rana ta hudu ya kuma riski dayar bayan rana ta hudu ya riski sallarsa shikenan an warware karatun ko ya fito fili to imam bukhari sai ce kaga an kawo zance akan sallar asubahi an kawo zance akan sallar la'asar kada wani ya ɗauka cewa sallar la'asar da sallar asubahi kaɗai su ne suke da wannan dama a wanda ya riski raka ɗaya ma na sallar azahar gabanin lokacin ta ya fita ya riski ɗin hakan nan la'asar hakan nan min isha'i ina dalilin ka imamu bukhari ya ce to ga babi babu man adraka salata min as-salati rak'atan babi ga wanda ya riski raka'a ɗaya na kowace sallah qala hadathna abdullah ibn yusuf qala akhbarna malik qala an ibn Shihabin. qala ana abi salamah ibn abdurrahman qala an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة daga ibn shahab zuhri daga abu salama ibn abdurrahman ibn aufin an abi huraira daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man adraka raka'atan min as-salati wanda ya riski raka'a ta kowace sallah faqad adraka as-salata haqiqa ya riski wannan sallar ya riski wannan sallar shikenan sallar azhar da la'asa da magariba da isha'i da su ba a sami wato dalili nasu na su kadai ba su ma sun shigo kuma su shigo ba sun shigo babu salati ba'da al hatta tartafi ash-shamsu babi da zamu ji hukuncin yin sallah bayan sallar al-fajr hatta tartafi ash-shamsu har sai rana ta fito ta ma ɗan ɗaga sama shin an hana yin sallah bayan sallar asubahi ko kuma akwai damar yin sallah bayan sallar asubahi don mu sauwaƙe karatun ga matsalar kamar haka babu saɓani tsakanin malamai cewa idan wata sallar farilla ta kubce maka saboda wani uzurin da shari'a ta amince kamar barci kamar mantuwa kamar an ɗaure ka da aka sake ka ko da ka ko da ka tuna to ya halatta ka yi karama wannan sallah a kowane lokaci ne wannan lokacin an hana yin sallah a cikinsa ko ba a hana yin sallah a cikinsa ba kun fahimci karatun kun gane idan ka rasa idan sallar sallar farilla ta kubce maka ya halatta karama ta a kowane lokaci lokacin an hana yin sallah a cikinsa ko ba a hana yin sallah a cikinsa ba a kowane lokaci ya halatta karama kun ji matsalan farko to sannan sallar nafila su ma sun kasu kashi-kashi akwai waɗanda suke rawatib ne in aka ce rawatib shari'a ta sanya su a yi su a lokaci kaza kamar eh, sallolin da ake yi gabanin sallar eh, azhar da wanda ake yi bayan sallar azhar da wanda ake yi gabanin la'asar da wanda ake yi bayan magriba da gabanin isha'i waɗanda su ne rakawai goma sha biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin maimuna matarsa take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya sallaci nafila raka'a goma sha biyu dare da yi dare da yini me ya shiga Allah zai gina masa gida a aljanna wanda Abdullahi dan Umar arwayarsa sai ya warware shine sallah raka'a hudu gabanin azhar da raka'a me hudu bayan me bayan bayan azhar da kuma biyu gabanin me la'asar da kuma biyu bayan wato magariba wasu kuma a wasu hadisan kuma biyu gabanin a hudu gabanin a azahar biyu bayan azahar shida kenan biyu gabanin magarib biyu gaba biyu gabanin la'asar nawa kenan shida hudu gabanin azahar biyu bayan azahar shida biyu gabanin la'asar takwas biyu bayan magariba da biyu gabanin isha'i goma sha biyu kenan ko gwargwaron yadda malamai suka yi sabani akan ayyana waɗannan salloli to su irin waɗannan su ma akwai sabani tsakanin malamai cewa lokutan da aka hana yin sallah wasu daga cikin malamai kamar imamu shafi'i yana ganin ya halatta a yi sallah ko a lokacin da aka ce an haramta ko a lokacin da aka ce an haramta ya ce waɗancan hadisan da suka zo suka haramta din. hadisai ne waɗanda an riga ya an shafe su to amma malamai ba sallama masa ba yayin da kuma wasu malamai suke ganin cewa da irin wannan sallar waɗanda dama an ce ga gurabansu da kuma irin sallolin da bijirowa suke yi kamar wato sallah in ka shiga masallaci kaga ba za ka samu kanka a bukaci kai wannan sallar ba sai in ka shiga masallaci ko ba ka ba kamar misali da kuma suna nan ne da yawa salolin da suke bujurowa to su wasu daga cikin malamai suna ganin cewa har su ma in dai lokacin da aka haramta ne ba za a mai ba ba za a yi sallah a cikin waɗannan lokacin ba amma ra'ayi tsaka-tsakiya wanda a wanda malamai suka furin jayarwa sallolin da yake cewa dama suna da gurabe da lokatayya su waɗannan ba a sallatar su a guraren da yake na mana haramun ne a guraren da sallah a cikinsu sallah a cikinsa lokacin da sallah a cikinsu mai haramun ne kuma ikon Allah ma idan ka duba duk sallolin guda a rawatib din babu ɗaya daga cikinsu wanda dama aka ce a yi sallah irin waɗannan lokacin an gane amma waɗanda suke a asbawatul asbab waɗanda bijirowa suke yi kamar in ka shiga masallaci wannan kowane lokaci za ka yi za ka yi ko raka'atay tawaf raka'o'i da ake yi bayan an kammala dawafi kowane lokaci ne an kammala zaka iya yi kun fahimce ni kamar sallar gawa bijirwa take ko ba bijirwa ba bijirwa take bijirwa take ita ma ya halatta ayimi a sallaci gawa kowane lokaci duk da yake cewa akwai hadisi da zamu zo kan shi da zaka ji kamar hadisin ya haramta da jawabin da malamai da suka da jawabin da malamai suka ba mu da ma'anar da malamai suka ba mu wannan hadisi kun banci wannan muqaddima a takaice cikin sauki kenan qala hadathana hasan umar qala hadathana hisham an qatarata an abil aliya an ibn abbas qala shahida indi rijalun mardiyuna wa ardahum indi umar أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق حتى تشرق الشمس wa ba'da al-asr hatta taghriba daga Hafs ibn Umar daga Hisham shine Hisham ibn Abdullah ad-Dastawai daga wa Qatada ibn Da'amah as-Sadusi daga Abu Aliya Rafi' ar Rufai' ar-Riya ar-Riyahi ar wannan Abu Aliya akwai abin da malamai suka fi tuna shi da shi a ilimin hadisi akwai wani hadisi wanda ke bai inganta ba wanda mazhabar hanafiya wasu daga cikin mazhabar hanafiya kun san suna da ra'ayin cewa alqahqaha tana warware alwala kun san alqahqa ko idan mutum ya kice da dariya har ya irin dariya da kekkecewa din ko to wai wannan yana kawar yana min yana yana warware alwala suka kawo dalili da wani hadisi cewa wai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata wani makaho ya zo yana mai kokarin wato kokarin gane guri da me da sandansa sai suka suna ganin sa mai suna cikin sallah kwatsa kwatsam sai bayan da ba su da dama da za su yi magana har je ya fada rijiya yana fadawa rijiyar nan sai suka kekece da dariya ake ta dariya ana wa sallah wai a bayan manzon Allah daga baya sai manzon Allah ya umarce su su sake alwala su kuma sake sallah wannan hadisin ƙarya ne hadisin ƙarya ne an gane hadisin ƙarya ne to wanda ya shahara da wannan hadisin shine Abu Aliya ba wai shi ya rauce wannan hadisin ba shine makaryata suka jingina ma wannan hadisin wai dan a ce shi ya faɗa dan a ce gaskiya ne to an gano ƙarya ne an ibn Abbas daga Abdullah dan Abbas kana ce shahida indi rijalun mardiyuna wasu mutane sun tabbatar da wannan labari a gurina mutanen kuma da suke mardiyuna abun amincewa wa arbahum indi umar amma a cikinsu babu amintacce a gurina kamar me kamar umar a wata ruwaya ya ce wa ahabbuhum ilayya umar wanda ya fi kowa wato zamtowa abun kauna a gurina shine sayyidina me umar ikon Allah Abdullahi dan Abbas ahlul bait ne ko ba ahlul bait bane ba kudi tara suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ahlul baiti a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa suna kaunar sayyidina Umar suna ma san sama da kowa kwarai kuwa ai har aure ma sun bashi ba sun bashi auren ummu kulsum ba yarwa yar sayyidina Ali yarwa yar na Fatima kuma wai da haka wai kuma har yanzu wasu makiya sahabban manzon Allah masu cewa matar manzon Allah karuwa Allah ya la'ance su har yanzu wai suna cewa wai wannan mutumi shine kuma ya kashe na Fatima Allah ya zarna kai lalace Allah ya raba mu da addinin zagi Allah ya raba mu da addinin fitina Allah ya raba mu da addinin inuwa. Allah ya rada mu da tsora mu akan tulubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح منذ الله يا هنا صلى bayan sallar asubahi hata tashruqa shamsu har sai ta hudu wa ba'd ya hana musalla bayan sallar la'asar asr hatta taghriba har sai rana ta fadi qala haddathana musaddad qala haddathana yahya qala an shu'ba qala an qatarata sami'tu abal aliya an ibn abbas qala haddathani nasun bihadha wasu bani wannan labari abin da sa imam bukhari ya kawo nan ya kawo guntun wannan labari saboda a isnadin ɗazu na wannan zance ku duba can za ga qatada an abi aliya an abi aliya qatada mudallisi ne mudallisi ne irin mutumin nan da in ya kawo hadisi duk da cewa gashi bawan Allah ne babban malami ne bajimi ne mai ilimi ne amma ana gudun coge ba za a karfi isnadin hadisinsa ba sai ya ce sami anaji to a wancan isnadin bai ce sami'a ba amma imamul bukari ya kalato mana wani isnadin wanda aka samu yace ce sami'atu abal aliya naji abul yace ya kun duba kun gani ko ba gani ba qala hadathana musaddadu qala hadathana yahya ibn sa'id qala an hisham qala akhbarani abi qala akhbarani ibn umara qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها يحيى بن سعيد هشام ابن و ابن عروة عروة بن هشام آه هشام عروة بن هشام كو هشام ابن مين هشام ابن عروة أن أبي دقى بابا شيني عروة ابن الزبير قال أخبرنا ابن عمر أبلاء عمر يا باشي لاباري ياتي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la taharraw bi salatikum tulu ash-shamsi wala ghurubaha abin da aka hana ku shine ku ringa kokarin wato yi kokarin wai sai kun nemo yaushe ne rana ta fadi yaushe ne kuma rana za ta hudo cewa nan gudun kuke nufi nan kuke kirdado nan kuke kokarin ganin cewa ku dace da lokacin abin da aka hana ashe shine bayan hanin ma a ce ko mutum yana kokarin ganin yayi sallah a lokacin Eh, akwai wata falala wannan abu musulunci ya hana kamar da za mu zo mu ji a babukan da za su zo can a kitabu salati wato kaifiyar sallah da yadda ake sallah za ku ji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa domin kafirai masu bautar rana a lokacin suke mi bautata mata lokacin da za ta hudo da lokacin da za ta faɗi mu ko musulmi ana neman mu ringa saba wa yahudi da nasara da ma mushrikai قال وحدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب وانا حديث ما da wancan isnadin daga Abdullahi dan Umar cewa idza tala hajibu shamsi idan goran rana ta hudu fa akhiru an salati ku dakata da yin sallah hatta tartafi'a har sai goran ta dan tashi sama sosai wa idza ghaba hajibu shamsi idan goran rana kuma tana kokarin bacewa fa salata sai ku jinkirta yin sallah hatta taghib har sai ta bace baki daya قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال عن ابي اسامه قال عن عبيد الله بن عن عبيد الله قال عن خبيب بن عبد الرحمن قال عن حفص بن عاصم عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بائتين وعن لبستين وعن صلاتين منذ الله صلى الله عليه وسلم أولا حديث منجي نهى عن بائتين يا هانا تنكي بيو يا يكي مجلا زوا بابسا الكتاب البيوئي وعن لبستين دسا كايا بيو يا يكي أين أنا كتاب اللباس إذا مزوم جي كراسن سوسي wa an ne manzon Allah kuma ya hana salloli guda biyu waɗanne ne su na an salati ba'da al-fajr hatta tatlu ash-shamsu ya hana sallah bayan sallar alfijir har sai rana ta hudu ta fito wa ba'd al-asr hatta taghrib ash-shams hakan nan ya hana sallah bayan sallar al-asr hatta taghrib ash-shams har sai rana ta fadi wa an ishtimal as-samma wa an ihtibai fi thawbin wahid zai bi farjihi ila sama wa an munabaza wannan ma duka wasu nau'uka ne na ciniki da manzon Allah sallallahu alaihi ya hana Almunabaza da almulamasa mulamasa al ihtiba'u kuma wani irin zama ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya hana wanda yayi kama da zaman marƙani zaman da mutum zai yi ya ɗan bude gabansa ba tare da yami ba ya sani ba zama ne da larabawa ke yi al asalinsa halal ne shine zaman da mutum zai yi ya wato ɗauki wani abu na kyalle ya ɗauya haɗa tsakanin ƙugunsa da singalalinsa ya ɗaure ya zauna haka a matse in ba kuma ta bauta rana da muke magana akan kashe-kashen zaman manzon Allah lokacin da muke karanta littafin shama'il muhammadiyya a wannan masallaci ko har kan wannan teburi na hau na gwada muku yadda wannan zama yake Allah shi taimake mu Eh, ba zai ba za mu samu damar karin bayani da yawa kan wannan hadisi ba saboda masu ɗauka suna ce mana lokaci yayi lokaci yayi lokaci yayi na'am subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh